الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساكي داود موانا رانا تلا ربا ta laraba sha رمضان ألف watan ramadan alif دشدا dari دي da ga watan yuliyo shekara ta 2015 muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin cigaba da tafsirin sura ta bakwai a cikin alkur'ani suratul araf wannan karatu yana zuwa masu saurare ne daga jami'u abi obai da tabnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna jiya a cikin yardan Allah mun kwana a aya ta tamanin da ɗaya muna bayanin aƙiba wato ƙarshen maɓannata musamman mutane da suka riki aiki irin na mutanen annabi lot wanda aikin nan ba alkhairi ba amma mutane su tsaya su riƙi wannan a matsayin wani abu wanda za su dinga fito na fito da Allah da shi subhanahu wata'ala annabi lot ya ji hankalin mutane alaihi salatu wasalam ya musu bayani wannan aiki da kuke yi Allah subhanahu wata'ala bai ce ku yi ba shi mace koko namiji wannan wuri ba a yi shi don aje masa ba don haka ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala ku daina irin wannan aiki to mutumin da yake ana masa wa'azi ana kiransa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala idan yana da nufin shiriya za ka ji sanyayyar magana ta fito daga bakinsa annabi musa alaihi salatu wassalam a lokacin da allah subhanahu wa ta'ala ya aike shi zuwa ga fir'auna ya ce izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ku gaya masa magana daddada sanyayya ta yiwu ya zanto fir'auna zai yi faɗaka, zai kuma yi tunani ya ji tsoron Allah subhanahu wataala kamar yadda ya gaya mana a can ƙasa shin eh, ba zan kira ka zuwa ga abin da yake shirya ba wa hadiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahu al-ayata al-kubra amma da yake Allah subhanahu wa ta'ala bai rubuto ma fir'auna shirya ba magana da ta fito tace qala fa ma fa man rabbukuma ya musa qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada qala fa ma balu al-quruni al-ula ya dinga challenging wane ne mahalicin nan naka ya aka yi kaza da kaza don me kaza kaza to kaga shi bai ma taba nadaman cewa wannan magana gaskiya ce ba to abinda mutanen annabi lut suka yi kenan alaihi salatu wassalam a don haka yanzu ya yi wa'azi ya gabatar da hujjoji su sun san shi annabin Allah ne subhanahu wataala to amma da ya wa'azi mai ya kamata su ce ga abin da su suka ce na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم subhanahu wa ta'ala ya ce wato wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu amsar da mutanansa za su bashi bata zanto ba face kawai suka ce akhrijuhum min qaryatikum ku fishe su daga cikin alƙaryarku dama sun masa irin wannan magana la in lam tantahi ya lutu la takunanna min al mukhrajin can kasa in ka koma fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum a can Allah subhanahu wa ta'ala sai mana bayanin karara su wane ne ake nufi da a cire amma kaga anan siyakin magana wato tana nuna mana akan da mutanen annabi lutu ake yi akhriju ala lutin min qaryatikum ku fidda mutanen annabi lut daga cikin wannan alqarya innahum unasun yatatahharun lalle su mutanen annabi lut wasu mutane ne masu tsarkaka daga irin wannan aiki da muke aikatawa wato shi sa qatada yake cewa radiyallahu an Abuhun bi ghairi aib sun aibanta su amma ba tare da wani aibi ba shin ina laifin mutumin da za a ce yana dattako yana kamewa yana tsantseni daga barin alfasha ya cancanci a yabe shi ne koko ya cancanci a Allah wai dare da shi yabo ya kamata amma su suka ce a'a ku fitar da mutanen nan daga cikin wannan alkarya domin mutane ne waɗanda za su ɓata mana sha'ani ba za su yi irin abin da muke yi ba su ba son wannan abu suke ba to ko tun da mun raba jiha mu fidda su daga wannan alƙarya shine za mu samu su koli. shine irin kaga halin da muke ciki a yau mun waye gari kamar yadda Aliyu yake cewa radiyallahu an babu wani al'amari wanda mutane suka fi soyuwa irin banna ba kuma abinda mutane suka fi gudu irin gaskiya a yau idan ka kanka a ma'aikata in ka tsinci kanka a masana'anta to in kai ne kake kokarin a kamanta gaskiya gungu za a yi mutane sai sun yaƙe ka akwai aboki na da ya zo min da irin wannan qadiya yace malam ina da tunanin zan bar wannan aiki me ya faru yace ina da uwar gijiya shugaba ce a kaina amma aikin da za a yi na dubu ɗari biyu sai ta ce a ƙara sifiri ɗaya ya kasance miliyan biyu to ni ban yi na ce ba na so a banne huta ba za a banne ba saboda shi har kullum maɓannaci idan bai tabbata kai ma ka zama irin sa ɗin ba hankalinsa ba zai kwanta ba kakan zame masa barazana shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa har kullum waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a menene yasa musulunci da musulmai suka kasance barazana ga waɗanda ba su ba saboda su ba su aiki irin nasu kuma su da kansu sun san cewa akan banna suke dalili kuwa sau da yawa zaka ji mutum daga cikin su ya ce ni ma da nake arne ba zan yi wannan ba bare kai musulmi ashe ya san ba kan gaskiya yake ba ya san kan bata yake to amma shi har kullum lalataccen mutum yana so ya samu abokin lalacewa don haka sai ya samu security in an yi magana ce to ai kai ma tare aka yi kai ma amma a lokacin da zaka kame ka ce a'a ni ba za a yi bannar da ni ba to ka zame masa barazana don haka sai a neme ka da kuɗi in ka ki a neme ka da mace in ka ce a'a sai a nemi rayuwarka shine irin abin da yake faruwa don haka sai suna cewa akhrijuhum min qaryatikum abinda za ku yi ku samu sukuni da walawa da shakatawa ku fidda mutanen annabi lutu daga cikin alƙaryar nan innahum unasun yatatahharun lallai su wasu mutane ne waɗanda suna tsini, suna tsarkakewa daga irin wannan aiki na maza gashi nan فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين الله سبحانه وتعالى يا من بياني أجنك أنك كوما النبي لوط إن كانس عليه الصلاة والسلام da kansa ya yi addu’a da ya ga take-taken mutanen nan babu shiri a ciki ya ce rabbi na jini wa ahali mimma ya amalun fa na jainahu wa ahalahu ajma'in illa ajuzan filgabirin sun madammar al-akharin wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul munzarin da kansa yayi addu'a saboda ya ga mutanen nan abin nan nasu babu hankali ba su shirya su an shi shirya ba shi yasa an ka koma can ƙasa kwarai a lokacin da manzannin Allah subhanahu wata'ala suka je wa annabi Lot bai san ko su waye ba shi yana kokari ya gane can kuma mutane ana can ana tare su yana yana ba mutanensa baki yana tambaya waɗannan wane ne mutanen suna yunkurin su shigo ga mazaje sun gani yadda tarihi ke nunawa wato halitta ce ba irin ta mutane ba kyawawan halitta Allah subhanahu wata'ala ya aiko mala'iku suka zo a suran mutane a don haka sai suna yunkuri suna cewa ai ga romo ya samu bai kamata mu ba irin waɗannan mutane ba don haka sai je ba mutanen sa baki ku yi haƙuri alaisa minkum rajulur rashid sannan ya dawo ya tambaya ku su wane ne ما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين إن كقوما وسط تفاسير أكتي باب وندي إيماني لأن نبي لوتو سي شي دعاء ينسى ما تابو duk irin wannan fafutuka da yake da yunkuro da haƙuri mutane ku zo ku musulunta amma babu wanda ya imani da shi sai mutane guda biyu su ne shi kansa sai kuma 'ya'yansa guda biyu hatta matarsa ma bata imani da shi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin da muka karanto jiya wanda ya tabbata a cikin sahihain hadisin bukhari da muslim rahmatullahi alaihi ma bayan an karkara waɗannan mutane gaba ɗaya annabi sai ya je ya tsaya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce bisa akhul ashirati kuntum li nabiyyikum ku dai dinnan tir da irin mutanen nan yadda kuka zame ma annabin ku sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kazzabtumuni wa saddaqani nas kun karyata ni mutane suka gazgata ni wa mana'tumuni fa atani nas kun hana ni mutane suka bani wa qataltumuni fa nasarin fa nas kun yake ni mutane su suka taimaka mani wa akhrajtumuni fa awani nas kun fidda daga cikin garin makka kasata ta haihuwa amma mutane su ne suka jibince ni shi yasa har kullum sunnar Allah subhanahu wata'ala ta koma wani irin mai wa'azi ne shine daga gida yake samun tankiya daga gida ake faɗa da shi shi yasa masu iya magana suke cewa lu'umuhu mulahmi wa hum yakulunahu wa madahiyatul mar'i illa aqarib ko da daukaka ce Allah ya ma na gindinka na kusa su ne za su fara cin diga diginka su za su yi fada da kai kana taimaka musu amma suna bakin ciki suna karuwa da kai amma suna jin haushi don me Allah zai daura ka akan su wannan sunna ce ta Allah subhanahu wataala sannan bare wanda baka san shi ba bai san ka ba shi yana haba haba da kai yana ma binciken wane ne ya sanka shi ya rabe shi kamar ya ganka amma waɗanda suka sanka suka ganka kuka tashi taron kuka haife to su ne suke faɗa da kai don haka annabi lutu ya addu'a Allah ka fishe ni fa anjaynahu wa ahlihi illa imra'atuhu kanat min al-ghabirin sai muka tsiratar da shi da shi da iyalinsa illam ra'atahu sai dai matarsa kawai kanat min al-ghabirin ta kasance min al-baqin cikin waɗanda aka bari a baya a wani riwaya kuma aka ce min alhalikin wato ita ce ma'ana algabirin wato cikin waɗanda aka halakar domin da abu ya tike ya tike gaba ɗaya sai aka bashi aka bashi umurni aka ce to ka fita karka damu inna lusul rabbika lanisulu ilaik fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh biqarib aka ce ya fita gocin asuba illa آل لوط نجيناهم بسحر sahar ni'matan عندنا كذلك نجزي من man wannan ni'ima ce daga gare mu hakan nan muke saka ma duk mutumin da ya gode ma Allah subhanahu aka ce to tunda abu ya zama haka Allah ya riga ya hukunta mutanen nan za a halakar da su don an tsine musu albarka an fidda su daga cikin rahamar Allah subhanahu ta'ala goshin alfijiri ka nada naka ya naka kabar wannan kasa kada wani mutum daga cikin ku ya kuskure ya waiwaya domin kada ma ya ji abin da za a yi to gashi nan wa alaihim kana wato wata balaga sai alqur'ani kaga idan aka ce almataru wato ruwa kenan amma Allah subhanahu wataala zai ce wa amtarna alaihim matara sai muka yi musu wuta lugudan wuta amma sai kawo shi a matsayin ruwa irin ruwa din nan an anna ma a sabba mun saukar da ruwa saukarwa bai ce muka yi musu ruwan azaba ba domin yadda ka ga ruwa ba haushe ke cewa yana zuba kamar da bakin ƙwarya to irin abin da Allah subhanahu ta'ala ya musu kenan wa amtarna alaihim matara muka yi musu lugudan wuta lugude fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin duba ka gani yaya karshen wato fasika yake kasancewa duk mutumin da ya ce faɗa zai da Allah subhanahu wata'ala da sabon Allah baya zama lafiya kuma ba zai gama lafiya ba shi yasa in ka koma can Allah subhanahu wata'ala ke cewa falamma ja'a amruna najjayna lutan walladhina amanu ma'ahu rahmatin minna wato a lokacin da al'amarinmu ya zo, annabi lutu sai aka tseratar da shi illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد Allah ya ce kowanne daga ciki akwai tambari da aka yi musu azaba a don haka sai mala'iku suka ɗauki wannan alƙarya kamar yadda malaman tafsiri suke mana bayani sai da aka kai ta sama gaba ɗaya kana jin kukan dabbobinsu da kaji da saura sannan aka kife ta gaba ɗaya wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mandur an yi musu lugudan wuta irin na yumbun wuta narkakken wuta hakan na aka dan kwafar da su gaba daya sai Allah ya ce to mu na baya fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin yi dubi kaga yaya karshen mabannata ke kasancewa duk al'umman da suka ce banna za su dinga yi banna ita ce sana'ar su babu yadda za su zauna lafiya mu sauƙin da muka samu Allah subhanahu wata'ala bai yi alkawarin zai jirkice mu ba amma kuma ba za mu samu sukuni tsakanin mu ba wannan abu da yake faruwa a wannan kasa ba wani abu bane laifina ne laifinka ne laifinta ne laifin shi ne wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa an wayi gari bala'i yayi bala'i mutum daga cikin mutane ya wayi gari bai iya gane mahaifiyarsa an wayi gari bala'i yayi bala'i uwa da Allah yake mana bayanin tausayi tausayi irin na uwa kaga ran alkiyama ne aka ce uwa za ta gudu ta baddanta to amma ya faru a warno ba ma ta gudu ta bashi ba mata tana bada labarin ɗanta ne ƙarami amma saboda bala'i yayi yi bala'i ɗanta ƙarami ga mutanen nan suna zuwa da bindigogi in har aka ji kukan yaron nan to gaba ɗaya babu wanda zai sha sai ta sanya ainihin tawul ta danna bakin shi sai da ya mutu tana kallo ita ta kashe abinta to wannan duk al'amari kaɗan ne ba akwai yaron da mun yi karatu da muna ba mamaki ma yakan zo mutumin barno ya ce ya tafi wata tafiya mahaifiyarsa bai gane ta ba akwai mutumin da ya zo yake bayanin mahaifiyarsa in kana jin sura irin ta alkiyama to a barno ne ya faru ita tana cewa je kashi yana cewa zo a a ƙarshe ya ce haka ya gudu ya bata bai san tana raye ba ta raye bai sani ba don haka azabar Allah wanda kaga yana mata ɗaukan sakai nan kashi bai san ta bane yanzu fa mutane ne irin ku ne amma kamar yadda Allah ke ce innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون بلاء يا إشي قوة كي أكوي وانا labari daga Borno. قبرنو يتي akwai kusan القريو guda goma. أو ne babu wani mazauni. ainihin abin girbi ya kai inda za a girbi amma wane ne zai man babu ƙauyuka kusan goma ba makhlukin da yake rayuwa kowa ya fashi a don haka wannan fa azaba kenan ta duniya ina ga ta lahira Allah ya ce fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin ku yi dubi ku gani ni da kai da shi da ita yaya ƙarshen mujrimai yake kasancewa Allah ya ce a can ƙasa inna fi zalika laayatin lil mutawassimin wa innaha la bisabilin muqim a ciki akwai ayoyi ga masu hange da harsashe su duba su gani Allah shi yayi sa ya kuma ce bai da bukata irin wannan banna to kai yanzu wace dalili ko wani dalili gare ka da zaka yi riko da irin wannan banna ina kake da hujja na riko da irin wannan banna bayan ana karantar da kai ko da kai ba malami bane kaji irin maganganun da aka yi kaji irin maganganun nan kaji irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya da mutanen nan amma har duk da haka dai walan ma yatim ta'wil aqibar irin wannan abu har yanzu bai zo mutane ba saboda baka ga an jirkice wani ba baka ga kaza ba yanzu ka duba America misali America babu shekarar da za a yi tun daga September 11 tun daga september 11 babu shekarar da za a yi wacce jarabawa ba ta faɗa Amerika ba akwai wani fasto ya mutu ɗan tawaye suke ɗaukansa gabanin ya cika abin da yake ce masu wannan irin musibu da suke faruwa a wannan ƙasa ba fa wani abu bane illa saɓon Allah da ake yi fasto ne yake wannan magana a Amerika, an yi zamani wata shekara da ta zo taɓo ne yake fitowa daga cikin ƙasa kawai sai mamaye bene daga ina yake shi ma yana ɗaya daga cikin rundunan Allah saboda wa ma ya'lamu junuda rabbika tun daga ƙasa zai dinga fitowa ya dinga hawa sai ya shanya gida hawa biyar hawa bakwai takwas goma ya kama na gidan ya ufar da gidan sannan gidan ya zube bayan an gama wannan haka za ka yi tsunami me ya sanar da kai abin da ake ce tsunami in ka kalli hoton haka za ka tan tebur tana yawo a cikin iska Tan tebur haka zaga dabba kuwa saniya bijimin sa yadda ka san kaza haka iska ke daukan sa musiba ce daga cikin musibin da Allah ya yi. bayan an gama wannan wutar daji ta zo haka za ta dinga ci a kwana a yini a kasa kashe ta bayan an gama musu wannan Allah ya aika musu da wani irin sanyi idan ka ajiye ruwa minti talatin sai zama kankara aka dinga magana likitoci suna ta jan kunne in karka fita a motar ka ka sa hita in za ka fita kai shiri kuma akwai haɗari ma ka zauna minti biyar a ciki wannan sanyin wato jiyojin ka na ainihin daskarewa gaba ɗaya ka cikin ka alahira wannan duka ayoyi ne sakamakon banna to mu saboda Allah bai kawo mana wannan ba sannan ga irin iskar teku ka duba wani abu fa masanansu suna hange su ce nan da kwana uku za a yi wata guguwa mai kaza da kaza to amma wa zai iya tare ta ta wannan aya ce gare mu ba an hangi musiba ga ta nan za ta zo eh an tabbatar tana tafe daga lokaci kaza za ta fara zuwa tunda an gwargwada din hakan ya faru amma sai dai kowa ya ta kansa ba wanda zai iya tarewa ce ga yadda za a kare ta to haka musibar Allah take faj'alna wa amtarna alaihim matara fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin yi dubi kaga yaya karshen mabannata yake kasancewa wa ila madyan وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءً بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين الله سبحانه وتعالى سيتي قبل بام تاريهن أينهن النبي شعيب عليه الصلاة والسلام النبي شعيب ɗaya ke ga mikiyel ɗan yashjur kamar yadda ya zo a wasu wurare cikin tafasir ya kasance daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba sa akan mutanensa mutum ne mai yawan sallah a don haka duk sanda ya kira mutanensa ya yi musu wa'azi sai su ya aibu a ka ta'amuru ka an natruka ma ya abudu aba'una au an naf'ala fi na ma nasha wai shin saboda yawan sallan nan da kake yi shine ta ruɗe ka zaka ce mu bar abin da iyayenmu suke akai ko ko mu da dukiyarmu mu kace ba za mu yi abin da muke so ba innaka la antal halimur rashid kai dai akwai sakare fandalare wai suna masa izgilanci in an ce halim wato mai haƙuri amma ba wai haƙuri suke nufi ba ar-rashid shiryayye amma ba shiryen suke magana ba kai dai akwai zakarewawa kamar da suka faɗa a can inna lanaraka fi safaha wa inna lanadhunnuka min alkazimi lallai lalle kai wani irin mutum ne don haka shi kuma mutanansa Allah ya musu jarrabawa da tauye mudu duk abin da za su yi akwai kwange ba za su baka abu mai kyau ba shi yasa a can in ka koma cikin shu'ara yace wazinu bil qistas al mustaqim wa la tabkhasu an-nasa ashya'ahum wa la ta'sau fil ardi mufsidin wattaqu alladhi khalaqakum wal jibillata al awwalin kar ku tauye mudu saboda tauye mudu babu amfani a cikin sa babu alkai in kun ce haka za ku yi ba za ku sha ba idan azabar Allah subhanahu wa ta'ala ta sauka idan ka kuma koma can yana cewa eh, wala tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum azaba yawmin muhit kar ku tauye mudu kar ku tauye ma'auni ni dai fa ina ganin ku wasu mutane ne masu alkhairi ni kuma ina jin tsoron azaba da za ta sauka gaba ɗaya ta mamaye ku gaba ɗaya wa ya qaumi awful makiyala wal mizana bil qist wa la tabkhasu an-nasa ashya'ahum wa la ta'saw fil ardi mufsidin baqiyatu llahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana alaykum bihafiz abinda Allah zai baku na lada wanda zai baku na albarka a rayuwa da imani da addini yafi abinda kuke tunanin za ku tara ta hanyar haram amma ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala in kun fanɗari kun ce ba za ku bi ni ba ni ba a turo ni in tarsasa ba ba makiyayi bane ba mai gadi ne ba matsari bane a kanku ba yana ta kiran su a hankali wa ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani min rizqan hasana وما أريد أن أخالفكم إلى in uridu عنه إن أريد إلا الإصلاح ما illa وما alaihi إلا بالله عليه wa وإليه أنيب Ya كو mutane. aikin nan da kuke na tauye mudu ba so nake ni in ce ku aikata aiki in koma ni in saba ba a'a ni dai ina son maslaha ce tsakanina da ku amma fa dacewa ba kowa yake datar da wanda ya so ba in ba Allah ba kamar yadda ni ma ya datar da ni kuma dacewa ta tana wurin sa ne subhanahu wataala wa ma tawfiqi illa billah ga Allah nan na dogara madogara ta tana gare shi sannan kuma gare shi nake koma da tuba yana ta gaya musu magana bayan daya magana bayan ɗaya idan ka koma mu ma din nan za samu halin da muke ciki mun faɗa yau gashi nan mu koma kan karatu wa ila madina akahum shu'aiba Allah subhanahu wata'ala yake wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam labari ka ambaci annabi shu'aibu dan uwa ga mutanen madiyana madiyana ɗinnan nan ana iya kiran ƙasa da madiyana kamar yadda Allah ya bamu labarin annabi Musa walamma tawajjaha tilqa'a madiyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa'a sabil walamma warada ma'a madiyana wajada alaihi ummatan minan nas madiyan yana iya daukan sunan yanki ko ƙasa ko gari kamar yadda malamai suke bayani sannan madiyan yana iya daukan sunan kabila a ce kabilatu madiyan kamar yadda zo a cikin tarihi to su waɗannan mutane an aiki annabi shu'aib alaihi salatu wassalam zuwa ga mutanen madiyan qala ga abin da ya ce ya qaumi ibudullah ya ku mutane na ku bauta ma Allah subhanahu ma min ilahin ghairu ba ku da wani abin bauta koma bayan Allah subhanahu wata'ala qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum haƙiƙa, hujjoji dalilai gamsassu bayyanannu sun zo muku daga mahalicin ku subhanahu wata'ala fa awful kayla wal mizan ku cika mudu da ma'auni wala tabkhasu shiya nasa ashiya'ahum kar ku kwangewa mutane a haƙƙinsu abinda nasu ne wanda suka cancance shi kar ku tawaye musu mudun su wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kar ku tafi kuna masu banna a cikin kasa bayan an kakkabe ta daga kafirci an gyara ta da imani zalikum khairul lakum wannan shine ya fiye muku alkhairi ya ko mutane na in kuntum mu'minin in har ku kun kasance mutane ne mu'minai irin wa'azin da ya dinka musu kenan to yau idan ka koma mutane sun ɗauka in an ce tauye mudu wai sai abin da ake aunawa ko kuma ma'auni ba lallai bane ya zama duk abin da ka haɗa gurɓatacce da kyakkyawa ka tauye wa mutane haƙƙi a ciki shi ma ya shiga cikin wannan aya irin waɗannan karatu mun yi su da yawa a baya misali kaga yanzu akwai wasu daga cikin masu sana'ar shinkafa sukan je su sanya a ɗinka musu buhu a dafa shi a ƙona shi da wuta ba wai a sa mishi wuta ba a sa shi a ruwan zafi sai ya motse abin da ya kamata ya ɗauka na awo ba zai ɗauka ba wannan shi ma ya zama wala tabkhasun nasu ashiyahum kar ku tawaye mutane haƙƙin da suka cancanci a basu kar ku hana wannan ya shiga ciki in ka koma yan taki misali akan yi wannan a hada yuriya da NPK a zo a gwama su ko kuma ma a zuba ƙasa a ciki a ce maka ga yadda abu yake wannan ya shiga cikin tawaye mutu ko ko a'a irin ababen da ake siyowa na gwangwani kai ka siyo shi ka san ya riga ya expire ya ƙare ya tashi aiki la yasluhu lil bai kyautu a ci shi ba amma sai ka bare ka zo ka manna wannan al'amarin ka buga shi ka zo kana sai da mutane ya shiga cikin kwange ko ko a'a ruwa ne misali wasu wurare suna yin ruwa kai sai ka je a bugo maka irin boturorinsu kana da sila irin abin da zai naɗe bakinsa sai ka zo ka dinga ɗura ruwa na famfo ko kuma ordinarily ruwa kowane iri ne ba a tsaftace shi ba bai bi ainihin filta ba bai tsaftatu ba sai ka zo kamar ne ka fito kana sayo da mutane wannan shi ma ya zama wala tafkasun nasa shi yawo sannan kuma ya zama algushu kuma ya zama ha'inci in ka koma yan nama shi ma suna awo amma za ka duba ma'aunin akan murɗe shi shi ma abin da ya kamata ya baka ba shi ya kamata ya baka ba in ka koma gidajen mai sai ɗaiɗaiku ne waɗanda suka ga Allah subhanahu wata'ala suke son su gama da duniya lafiya za a sanya maka ainihin lita ɗari da goma ko kuma tamanin da bakwai amma abinda litan ke badawa ta ƙarƙashi ɗari ne ko ɗari da goma wannan da ya shiga ciki masana abin an zo ce a kaga da gidan mai kaza da gidan mai ka duk ka nisance su gaba daya dauda ne da kazanta amma da gidan mai kaza da gidan kasha litan su tana da kyau kuma kai kanka kana da abin hawa kana iya gane wannan akwai inda zaka zo ka sha mai na 700 kaga abin kama an baka kyauta saboda litar ba a murde ta ba ba a cikuikuye ta ba amma akwai inda zaka je a sa maka na 700 sai kaga wai ka dinka tantama wai na ko sha ka girgiza man na sha ko ban sha ba yana ɗaya daga cikin tawaye mudu irin waɗannan abubuwa da yawa zaka duba in ka koma yan tumatir suwa sun shiga ciki bage ne za a tara sama da rabin kwando amma sai a ɗan tsintsinto masu ɗan kyau masu ɗan tagomashi a sa a sama da ka a ce tuka ka ganshi na duk daga sama har ƙasa haka yi. shi ma ya zama wani al'amari na wala tabqasu nasa ashiya in ka koma yan dankali misali shi ma abin da yake faruwa kenan ɗuma duman sai a zo a ɗaura maka aka haka kuma doya masu ɗan kyan ɗin a ɗaura maka saboda wai mulkin tun da ya koma na sama ya danna na ƙasa wai zai a sanya manyan su masu danna na ƙasa in ka dinga ɗaukan salo-salo irin wurare daban-daban daban-daban za ka samu ni nakan zauna in ce wallahi wannan abu yana ba ni tsoro duk wata sana'a da ka sani sai ɗaiɗaikun mutanen da suke da gaskiya kanikawa an kaje su ma ka samu wala nasa nasu ashiya kar ku hana mutane abin da suka cancanta makanike ne zaka je masa da karfanka sai ya ce maka wannan al'amarin alhaji ya lalace sai an canza ko kuma a'a ka zo ka ban mishi mota ya zo yana jibi yana numfashi ya ce to yanzu wannan abin na tafi fanteka cikin tsofaffin kayan rakito maka shi amma ya ce maka na je fanteka na siyo shi dubu biyu da ɗari biyar kuɗin mashin naira kaza sai kuma abin da ka duba sai ka bani amma duk wannan abu in ka kalle shi gaba ɗaya duk ba haƙƙinsa ba ne ba wani abu ba ko kuma ya ce maka a'a wannan abu ya mutu za a canza shi sai a zo naka ɗin kuma ga yara a ƙasansa yaran su zai ba a wanke a goge a gyara a maida maka da ƙarfin sai a ce to an ziyo a nemi wani tsohon ƙarfe a ce wai don kan ma ka shiga tantama ce to kaga naka nan tsohon kenan gashi nan abin da muka samo shi mun siyo shi dubu biyar yanzu kuɗin aikin mu za ka bamu dubu uku shi kenan a zaune ya ci dubu takwas yana gani ya ci halal to akwai implication guda biyu haɗin rane guda biyu shi yanzu da ya ci wannan shi kansa wato bai ci halal ba sannan repercussion haɗarin na iya faɗa ma yaransa dan duk mutumin da ya ɗauki mu'amala da aram sana'arsa shi bai zama lafiya yaransa ba za su zauna lafiya ba sannan abu na biyu abin da nake cewa yaran nan su yanzu na in the next 10 to 15 20 something years wani irin regime ake kokarin a kyankashi a irin wannan kasa yara ne kana recruiting kana karantar da su aiki amma ka nuna musu mundahana algushu da shi ake rayuwa su yanzu ka karantar da su aikin kirki ba karantar da su aikin kirki ba haka in ka koma wayoyi galibin waɗanda suke shigo da wayoyi daga china za su gaya maka cewa wato su china refurbish ne waɗanda an riga an yi amfani da shi ne domin suna sa stika don su gaya maka cewa an yi amfani da waɗannan wayoyi amma mu nan idan mutanen mu suka je sai ya ɗaiɗaya ku ban ce gaba ɗaya ba in za a manna wannan stika sai ce a a karka manna ta kawai za a kawo maka a matsayin branded new ne an kawo maka abu sabo ne amma ainihin su china refurbish ne an riga an yi amfani da waɗannan wayoyi gaba ɗaya an gyaggyara ne sai a kawo maka na matsayin gasa ba waya daga china shi ma ya zama wadata buka bukasun nasa a da yawan mutane ba haka gira yawa jima. sai ɗaiɗaiku waɗanda suke son su gama lafiya shi zai gaya maka ko kuma a ce a'a ba su nake su ba ni sababbin ya zo da sababbin ya siya da abinsa to dole ne mu gyara ayyukan kowanne daga cikin mu sana'arsa in ka koma sai ka samu akwai wala tarkasun nasu a shiyawo duk abin da yake so zai tara nan da can ya haɗa nan da nan in ka koma yan mai kuma haka mutum nawa ne zai ɗauko tankin mai an bashi akan lita kaza amma sai ka gansu a hanya ana wani separate operation a janan a janan a haɗa can da nan wai sai an fitar da wasu 'yan tankuna gaba ɗaya sannan a koma kai in kuma an yi magana ce ai wallahi shugabanni ba su da kirki sun abin nan sun yi kaza kuma kai ne matsala take gindinka to dole sai mun gyara saboda mutanen annabi shu'aib a lokacin da ya zo ya dinga musu wa'azi yana kiran su wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuh aw qauma hud aw qauma salih wa ma qaumu lutin minkum biba'id in ma kun ce ni mutumin banza ne ni ba nagartacce bane ba annabi ba to ina da ya gaya muku ni kada batanci na ku kalli abin da na faɗa na gaskiya ku amfani da shi amma kada ɓannata ta shafe ku saboda mutanen annabi no ga sunan sun gabata ga mutanen adawa su ma sun gabata ga mutanen annabi salih samudawa ga yadda aka yi da su kai mutanen annabi lutu a kusa suke da ku sai da aka jirkitar da su gaba ɗaya sannan aka kawo ku don haka ku yi hankali ku faɗa ku gane gashi nan ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ya ci gaba da kiran hankulan mutanensa wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah ya ku mutane na kar ku zauna akan kowace hanya ku nema mutane gargadi malamai sun tafi matafiya da dama akan abin da ake nufi da alqu'udu ala sirat wato zama akan hanya da suke yi ra'ayi na farko daga cikin malaman tafsiri suka ce abin da suke yi sun kasance sukan zauna ne su hana hanya don mutumin da suka ga ya tunkari gidan annabi shu'aib alaihi salatu wasalam sai su tsawata masa su yi masa gargaɗe su ce in baka daina ba wallahi sai mun kawo ƙarshen rayuwarka kamar yadda mushrikan ƙurayshawa suka dinga yi wa masu rauni daga cikin garin makka a lokacin duk mutumin da aka gani ya tinkari daru abil arqam gidan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake kiran mutane sai fa ya ansa bayani ina ka fito mai ya kai ka me ka je yi don me ka bi wannan hanya malaman tafsiri sun tafi akan wannan matabiya sannan kuma daga ciki yana daga cikin abin da kaman mushrikan qurayshawa suka dinga yi a lokacin nan sukan sanya don wata hanya da za ta kawo mutum cikin garin makka an samu zaratan matasa samari suna ke gaya wa mutane to jama'a in kun zo garin makka za ku ji addini irin na yara 'yan tsagera wanda suka fita addinin kakanni da iyaye suka saba ma duk al'ummar duniya gaba ɗaya za ku ji sunan wannan mutum ana kiransa shine Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abin da muke so da ku kar ku saurare sa kar ku bi tafarkin sa kar ku yi abin da yake yi a don haka sai malamai suka ce to wannan shi ake nufi da alqu'udu ala sirat suna zaunawa su yi gargadi su ce dan me me yasa in baka yi kaza ba to wallahi za mu kashe ka akwai bambanci tsakanin wa'ada da au'ada in an ce wa'ada yayi yi alkawari mudari sai a ce ya aido yana alkawari amma au'ada yayi tattalin azaba insa sai a ce yu'idu a don haka na kuna gargadi wani mai hikima yana cewa wa inni idza awa'tuhu awa'tuhu la mukhlifu mi'adi wa munjizu maw'idi ni in nayi alƙawari na alkhairi na kan cika amma idan nayi talala nakan kuma in naga dama in naga dama nakan cika sa in naga dama kuma nakan basa ra'ayi na biyu suka ce a'a abinda suka kasance suna yi sun kasance usharin bi ma'ana don mutumin da ya zo da kasuwancinsa ba za su bari ya wuce ba sai ya ba da wani abu yadda ga ana yi ma masu manyan motoci a lokacin tsohuwar gwamnati ka san ko da kayan fashewa ka ɗauko in dai kai tozali da shi kawai mai babban mota kuɗinsa ɗari biyu mai kaza kuɗinsa kaza ina jin nan wata ɗaya baya a nan daga cikin zaka ji wani mutum an harbe shi ko ya ma mutu ko ya tashi oho saboda naira ɗari ya zo aka ce kawo kudinka ya ɗauki ɗari a matsayin ya bada ɗari biyu kawai soja kamar wasa ya yi kokin bindiga ya tashi kamashi guda ɗaya ana daga ciku sannan akwai mutumin da dan sanda ya kashe akan naira ashirin wai ya kamata ya bada hamsin ne amma dan me zai bada ashirin sai ya kokin bindiga kamar wasa ya ɗirma mishi abin nan dalma irin waɗannan za ka samu da yawa da yawa za ka samu ni kaina wata ran ina kan tafiya na fito sai wani soja na ce na ɗauko kayayyaki mota ta sauka eh, sai ce alhaji wadda na ce wadda sa god bless nigeria ya ce anything for pure water shi kayan da na ɗauko ba shi bane matsalansa menene zan bashi na pure water to haka al'amura suke to sai wasu malamai suka ce sun kasance a don mutumin da ya zo da kaya ba zai wuce ba sai ya ba su wani abu wannan ra'ayi na biyu kenan da ake cewa wala taqudu bi kulli salatin tu'idun ra'ayi na uku an samo shi daga Abu Huraira radiyallahu an yace Allah subhanahu wata'ala yana hani ne akan wato fashi akan hanya dan sun kasance fashi suke akan hanya kamar yadda kaga yan fashi suna fitowa kawai kana tafiya sai ka samu yan fashi ga sun zo to su ma haka su kasance suna yi don haka wannan aya sai take hana su wala taqudu bi kulli sirat kar ku zauna akan duk wata hanya na kuna kewa mutane gargadi wa tasudduna an sabilillah kuna yiwa wato kuna hana mutane bin tafarkin Allah subhanahu ta'ala man amana bihi wa tabghuna ha'iwaja wanda yayi imani da shi malamai sun saba na kuna ɗaukan wannan hanya makarkata don ku karkatar da mutane daga barin bin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala malamai sai suka saba kan wannan bihidin shin wannan zamirin yana komawa ne ga sabili ko ko yana komawa ne ga ismul jalala shine Allah wasu ka ce wannan zamiri yana komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bi ma'ana wala taq'udu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah man amana billahi wa tabghunaha iwaja wanda ya imani da Allah sai kuna kokarin ku karkatar da shi ku raba shi da imani ra'ayi na farko kenan ra'ayi na biyu suka ce a'a bihi wato yana komawa ne ga annabi shu'aib bi ma'ana wala taqudu bi kulli salatin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah man amana bi shu'aibin wa tabghuna aywaja saboda akwai mutanen da yake son yi imani da annabi shu'aib alaihi salatu wassalam to sai suna hana su dan me za su bi su dan me za su yi kaza ra'ayi na biyu kenan ra'ayi na uku aka ce a'a wannan domini yana komawa ne ga hanyar Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah ya ce da ahlul kitab ya ahlal la ahlul kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabghunaha iwaja wa antum shuhada don haka sai malamai suka ce wannan bihin yana komawa ne ga sabili sannan sabilu a cikin alqur'ani yana iya zuwa muzakkari sunan maza sannan kuma yana iya zuwa mu'annati sunan mata Allah subhanahu wataala yana cewa a can aya qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani kaga hadhihi sabili wannan ita ce hanyata sannan kuma akwai inda sabilu ɗin yazo muzakkari wato sunan maza wa in yaraw sabila rushd la yattakhiduhu sabila wa iya raw sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila kaga anan ya zo muzakkari ne a don haka sai wasu malamai suka ce wannan bihi din yana komawa ne ga sabili wato kar ku ɗauki hanyar Allah abinda za ku dinga karkatar da mutane wanda ya imani wadkuru ku tuna ya ku mutane na in kuntum qalilan a lokacin da kuka kasance yan kaɗan adadin ku ba shi da yawa fakassarakum Allah sai ya bunƙasa ku ko ka zanto mutane ne masu yawa wannan ra'ayi wasu ka ce a'a wato ku tuna a lokacin da kuke ƴan kaɗan ba ku da komai kuna talakawa fakassarakum Allah subhanahu ta'ala sai ya haɓaka kuɗaɗen ku ya zanto kun waye gari kuna da dukiya ba ku da kasuwanci Allah ya baku ba ku da noma kuka zo kuna yi ba ku tafiya dan sunan tijara amma duka waɗannan abubuwa Allah subhanahu ta'ala ya zo ya ba ku ya ce ya yassare muku waɗannan abubuwa wanzuru kaifa kana aqibatul musirin amma fa ni ban ce kar ku saba mani ba in har za ku saba to ku yi waiwaye don waiwaye ne a don tafiya ku kalla ku gani yaya ƙarshen mabannata yake kasancewa abin da ya dinga gaya musu kenan gashi nan bai tsaya ba ya ci gaba da magana na wa in kana qa'ibatun minkum amanu billadhi ursiltu bihi wa qa'ifa wa qa'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkuma Allahu bainana wa huwa khayrul hakimin Wai in kenan twa ifatun min Amanu bin Labiyu Urzitu bi in an samu wasu ƙungiya daga cikinku sun yadda sun anshi abin da ni na kawo suka ce abin da na kawo daidai ne suna da ra'ayinsa kamar irin yadda Annabi Nuhu a can ya gaya wa mutanansa. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ya ku mutane na ni dai ɗaya ne daga cikin ku amma ku gane mani idan Allah subhanahu Ta'ala ni ne ya nufa ni ya so da wannan ɗaukan gabara ya bani wata ni'ima wacce ku an lullube muku ita ba ku ganinta ko ko kun ganta amma kun shawarta ku mai da kanku makafi kun jita kun shawarta ku mai da kanku bebaye da kuma kurame ni Allah ya bani wannan ni'ima zan tirtasa muku in ce sai kun bi wannan ni'ima bayan kuna kinta ba zan tirtasa ba shine yake gaya masu wa in kana ta'ifatun minkum amanu billazi ursiltu bi in har wasu kungiya daga cikin ku sun gani ni ne nake akan daidai suka yi imani da abin da aka aiko ni da shi wa ta'ifatun lam yu'minu wasu kuma sun ce ba su imani ba ba za su yadda da abin da ni nazo da shi ba to fasbiru menene kuke gaugawa ku yi haƙuri hatta yahkuma Allahu bainana har sai Allah subhanahu wata'ala yi hukunci tsakanin mu da ku ba dai alƙawarin Allah bane ya bar mabannata su doge akan banna amma idan kuna gaugawa ku yi haƙuri har sai Allah subhanahu ta'ala ya yi hukunci tsakanina da ku wa huwa khairul hakimin Allah subhanahu wata'ala shine mafi alkhairi masu hukunci in ya hukunta alaysa Allahu bi ahkamil hakimin cin ashe ba Allah bane mafi kyawun masu hukunci in ya hukunta afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun wane ne fi Allah kyawun hukunci to irin wannan zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faru a lokacin da annabi alaihi salatu wasalam ya tura mus'ab bin umair radiyallahu an awwalu safirin fil islam na farkon jakadi a cikin musulunci aka tura shi garin makka aka ce ka je ka kira mutane duk inda ya je a yi gangami nan a ce kaza ya ce jama'a ba wai faɗa ya kamata ku yi da ni ba ɗayan abu biyu ne dole ya kamata a yi ɗaya idan ni abin da nake a kansa kai ba ra'ayinka ba ne bai maka ba baka son sa to shi kenan ni sai in haɗa na, in bar ƙofar gidanka inda na zauna kenan amma ka banni tun da ƙasar Allah tana da faɗi in je in isarwa da wani ba mamaki a cikin isarwa wani ra'ayi na ya zanto daidai ne da nasa idan ku a'a kana da ra'ayinka saurara ka ji abin da na kawo idan gaskiya ne ka ansa babu tashin hankali idan ba gaskiya ba ne to shi kenan sai ka banne kuma sai in kara gaba to haka ya dinga wa'azi haka aka dinga fada da mutane da ce a'a mu wa'azin ne ba mu so kuma kai ne din ba mu son mu ji kuma kaka gaya ma kowa kaga shi adalci irin na mutane kai ne ba mu so wa'azin naka ba za mu ji ba kuma karka je wani wuri kai wa'azin sai dai ka bar mutane akan kafirci yadda suke suka yi shawarta cewa za su kafirce da Allah ka bar su akan kafirci haka aka dinga wannan gwagwawa ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yayi fama kuma ka duba hakuri irin na annabi alaihi salatu wasalam Allah ya bashi dukkanin daman da zai addu'a a jirkita mutanen nan gaba daya amma yace a'a ba mamaki ta yayu a karkashin su Allah zai fito da wasu mutane waɗanda za su ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma an san ga ikrima ɗaya ke ga abuja khalid ɗaya ke ga walid walid ɗin nan da Abuja babu wata wuta da za a hura don a haska hanyar da za a ga musulunci a yada da'awa sai sun kashe ta da ruwa duk inda ka sani musulunci zai haɓaka sai sun zo tsaya sun takura sun hana musulunci ya ci gaba amma kuma ga yaran su Allah ya fito daga cikin su kuma waɗanda suka fito suna ainihin sun anshi musulunci kuma suka tsaya suka jajirce wurin yada musuluncin da kuma yada da'awa ashe kenan har kullum Abin da muke iya fahimta wai dan kai ka zauna ka ce ba za a jarrabe ka ba wai dan kana kan musulunci ka ce a'a kafiri ba zai ce da kai don mai ba wannan kana ma yaudaran kanka ne saboda annaba wannan sun yi gwagwagwa da irin waɗannan mutane kafiri to kai ma din nan don mutumin da ya ɗauki tafarki irin na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kada ya tsammanin zai zauna kalau domin riga ce irin ta annabawa ya sa takalma ne irin na annabi ya sato abinda fa bai bar annabin nan ba a jiya sallallahu alaihi wasallam kai ma fa karka yi tsammanin zai baka shi yasa har kullu ake ce mana wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl a hadisi kuma khamsun bi khams amma galibi abin da yake shagaltar da mu wato mukan amince wa talalan Allah subhanahu Ta'ala. wannan shine yake ba mu hala a rayuwa yau in kana da lafiya kai baka tsammanin rashin lafiya zai zo maka yau idan kana da dukiya baka tsammanin talauci zai iya zuwa maka yau in kana tsaye baka tsammanin wani yanayi na iya zuwa ya don kwafar da kai yau in kana da ƙarfinka baka tsammanin rauni na iya zuwa maka yau gashi kana raye baka tattalin mutuwa saboda ko ba jima ko ba dade za a wayi gari wani ne ba kai ba to amma abin da yake damu mukan amince da talalar Allah subhanahu wataala yau kawai in kana da lafiya kai baka taba tunanin rashin lafiya ba to in rashin lafiyan ya zo sai ka rikice yau kana da karfi baka tunanin rauni idan raunin ya zo sai ka daburce yau kana da kudinka baka tattalin talauci in talaucin ya zo sai ka daburce ka rasa inda za ka yi to haka kuma gaskiya tsakanin gaskiya da ƙarya kazalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'u an-nasa fayamkusu fil ard kazalika yadribu Allahu al-amsal mu dasa aya anan an ce da ni lokaci ya insha Allah to kuma kamar kullum da muka saba akwai tambayoyi waɗanda suke zuwa daga masu saurare insha Allah kamar haka wannan malam ya ce assalamu alaikum malam ina maka addu'ar Allah ya ƙara maka lafiya da ilimi da tsoron Allah amin nagode don Allah malam ne ban iya karatun alkur'ani izu 60 gaba ɗaya ba amma na iya karanta izu goma daidai shin idan na maimaita izu goma sau shida zan samu lada na kamar wanda ya karanta izu 60 to kana da zaɓi biyu a nan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bamu ya tabbata a cikin sahih hadisin aisha radiyallahu anha alladhi yaqra'u alqur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safarati alkiram albarara wanda yake karanta alqur'ani ya goge ya sansa to yana karanta qur'anin mala'iku suna gaugawa wurin sauraron karatunsa wallazi yaqra'u alquran wa yatata'atu fihi wa huwa alaihi shaq lahu ajran wanda yake karantawa yake samun wahala a cikinsa to yana da lada biyu to in ka so kana iya ke hakan nan ka dinga hada baki-baki kana tafiya ka samu lada guda biyu wannan hanya ce ta farko hanya ta biyu idan ka so kana iya karanta suratul ikhlas wato sau hudu tana daidai da saukan alkur'ani kamar da ya tabbata a cikin hadisi to amma in Allah ya baka iko duka biyu kana iya hadawa ka karanta sau hudu sannan kuma ka ta tatata duka ka samu lada amma kuma izifi goman ka ba laifi bane ka dinga kai komo kana kwama abinka domin kada ka manta su wannan babu laifi a ciki sannan ya ce malam dan Allah muna son kasar na karatun alkur'ani na kira'ar ka a ina za mu samu mu saya to ni ba <laughs> malamin kira'a bane a karamakallah <laughs> kuma ban yi kira'a ba sai dai da yake mutane suna ta magana in Allah ya bani iko zan samu lokaci ko da wasu 'yan izufi in samu in yi tun da ke da yawa mutane suna cewa Eh, suna da bukata amma dai yanzu a haka babu shi a ƙasa sannan tambayin shi ta karshe addu'a ce ke bara ya ce malam mun shiga fagen yaƙi wato a foli za mu fara jarabawa muna baran addu'a da Allah daga ‘yan uwa musulmi eh, a yi mana addu'a to muna muku addu'a duk waɗanda suke karatu ba ma ‘yan foli kaɗai ba eh, dukkan musulman duniya a ko'ina suke Allah subhanahu ta'ala ya yi musu taimako da taimakonsa wannan ya ce assalamu alaikum bayan gaisuwa ta addinin musulunci bayan haka ina yi wa malam fatan alkhairi ina so malam ya taimaka min da addu'a cikin kayamun lailin sa sannan na roƙon yan uwa musulmi su taimaka min da addu'a Allah ya yaye mana bala'in da muke ciki eh, ya yaye mana bala'in da muke ciki da fitinar da na tsinci kaina amin summa amin to muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya yi maka sannan kuma ya yaye mana mu da damuwan da muke ciki wannan yayi doguwan tambaya kwarai yana cewa malam ina barin addu'a akan aboki aboki na wato yayi bayani mai tsawo amma a dunkule abin da yake cewa wani ne abokinsa ya zo masa wato abokinsa ne zo wurinsa kamar yadda yake nake fahimta abokin ba mutumin kirki ba ne yana aiki irin aikin mutanen annabi lot yazan billah sai ya zo kawai sai ya daribe shi ya fara taba al'awansa ya fara taba bayansa ya sa ido ya ga zai yi sai ya ga kawai ya riƙe alƙalaminsa ya kuma riƙe ainihin tukunya alƙalamin nasa ya basa a haka bayan ya gama abin da zai yi kun san ya fitina ne domin duk mutumin da yake yi ya sa ma kansa wannan fitina to duk inda ya ga namiji baya iya ɓoye maitarsa ana bani labari wai wani ma'aikacin nefa ya zo zai gyara wuta ya hau tsani da ya hau lada akwai wani ɗan luwaɗi aiki shi kenan wai shi ma sai ya hau tsanin kawai dinga ta taɓa shi ka duba wannan fitina to shi ne abin da ya faru shi kenan ya dinga shafa shi a yadda yake cewa nake fahimta anan sai shi da ya fito sai ya je yake gaya ma abokanansa cewa kai yanzu kun ga abin da wane ya min wallahi wane ai ba mutumin kirki ba ne kaza kaza ne shi wancan ɗin aka ce kai shi ƙara kotu yanzu ya kai shi kotu za su shiga kotu akan abin da tura ke cewa deformation of character wato ya ɓata masa suna shi ne yake neman addu'a Allah subhanahu ta'ala shi ya shiri wancan in zai shiriyu sannan kuma ya yi masa halin da yake ciki wannan ya ce, assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malan lafiya don Allah muna tambaya akan maganan da malan yi akan sultan bello akan maganar ranar zuwan mata da na maza to mu sanarwa ne aka ce mu yi amma ba mu san yaushe ne maza suke zuwa ba yaushe ne mata suke zuwa ba to amma Allah ya yarda za mu yi ƙoƙari mu sanya a bincika sai mu yi bayanin Allah ya so ya yarda Allah kuma ya sa kada shi ɗan ya da mu wannan mai tambaya ta karshe ce malam dan Allah ina so ne a samu cikin addu'a da mu da mahaifiyarmu sakamakon tana samu akan wato mugunyar hanya yara ne da iyayenta ban san ba mata ne suke da tambayan koko maza wai mahaifiyarsu tana kokarin ta daura su akan muguwar hanya su kuma suna ki har sai ta dinga musu barazana da cewa idan ba su yi wannan abu ba wallahi sai ta tsine musu albarka to shi ne su kuma suka fandare har ya kai ga ‘yan uwanta ko ‘yan uwan shi don ban san ko namiji bane ko mace suna fatan Allah ya sa wannan mahaifiya su ta mutu domin su huta to abinda nassi ya ce mana wa in ka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa idan iyayenka suka ɗaura ka akan ɓanna, Allah subhanahu ta ce kakka musu biyayya ba za ka bi su ba amma duk abin da ba wannan ba ya zama wajibi ne a kanka ko a kanki ku ci gaba da yi wa iyayenku biyayya har Allah ya raba ku lafiya amma bannar da take so ta ɗaura ku to alqur'ani ya ce kada a mata biyayya wannan shine a takaice na alaikum salam yana da tambaya ne na akan irin zanen nan da mata sukan yi a dice eh, yawa dice na a hannayensu na ko wani sassa na jikinsu eh. shi ne yake tambaya ya halatta a cikin addinin musulunci ko kuwa Ko ya kan ga akasari wayansu matan da suke tattare da wannan aljanu sukan shige su ta dalilin wannan abubuwa na tambaya shi kenan to ya tabbata a cikin sunan duk matar da ta sanya turare domin a ji ƙanshin jikinta ta yi zina to kenan don matar da ta yi dais domin a ga kyan hannunta to ita ma ta fada cikin wancan hadisi in dai matar aure ce to babu laifi ta yi wa mijinta irin kunshi din nan wannan dais amma in ba matar aure ba ce to in ko hatta yi shi to ta tabbata ta rufe shi in ko ba haka ba ta fada cikin wancan hadisi domin galibi abin da suke yi suna yi ne a ga kyan hannunsu dan akwai wata mata ita ba ta sanya ainihin tana dan sanya dan sker ne haka daidai kauri sai aka tambaye ta ke me yasa ba za ki iya rufe jikinki ba ta ce a'a ni dai ku banni abin da yasa ba zan iya rufewa ba saboda Allah ya mun kyan kauri zirara saboda wannan kyan kauli da Allah ya wani shi yasa nake display nake nuna duniya su gani kaga duk wanda ya shiga wannan hanya ya fada halaka kuma abinda alqur'ani yace wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على auratin nisa waɗannan su ne aka ce kawai ka nuna ma ado amma ka fito duniya kai ado kana walwali wa ka nuna ma don haka wannan laifi ne kuma haramun ne domin ido na zina zinan ido kallo kunne na zina zinan kunne ji sannan kuma jiki zai gasgata wannan ko kuma ya karyata. wannan ta kawo sadakan atamfa a ɗinka wa marayu ta ce a sanya yarta a cikin addu'a mai suna rabi'a to muna fata Allah ya mata albarka Allah ya sa mai biyayya ce Allah ya bata alqur'ani ta haddace shi kuma ta yi aiki da shi sannan ta ce tana da bukatan a sanya mahaifin yarinyan wato mijinta kenan a cikin addu'a Allah ya buɗa masa to da mu da shi duk gaba ɗaya Allah ya buɗa mana hanyoyin alkhairi abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana Allah ka sanya mu daga cikin wanda za a yanta daga wata zuwa aljanna waɗanda suke cikin kunci a cikin mu Allah ka yaye masu waɗanda ba shi yawa yawa Allah ka ba yadda za su yi su biya waɗanda ba su da matsuguna Allah ka basu mata da maza masu neman aure Allah ka haɗa kowa da kininsa na gari ya Allah waɗanda suke kan gwiwa Allah ka sauke su lafiya wannan musiba da muke ciki Allah ka yaye mana waɗanda suke nufin mu da sharri in za su shiru Allah ka sa su gane su daina Allah ka ɗaukaki addinin musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai waɗanda suke kan jarabawa ko suke kan fuskanta Allah ka tabbata tabbatar da digadigin su wurin bada ansa ta daidai Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai Allah ka sanya karshen kalmar mu ta barin duniya ita ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk